radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Kun kamo rediyo VOA Hausa a cikin shirin sa na rana na yau Alhamis. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai za mu ka muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu ka muku shirin na Muleka Iran. Daga shi kuwa sai mu ka muku shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu su gyara zama kuma su jaɗin shirin. Amma kafin nan ga Abdullahi Salu Katsina ɗauke da shirin ko kun san. ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma sha tara ga watan mayun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wanda ya daidai goma sha takwas ga watan shawal na shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da uku hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru casa'in da bakwai da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan mayu na shekara ta alif ɗaya tara da ashirin da biyar aka haifi malik al-shabazz wanda aka fi sani da malcolm x shugaban wata kungiyar musulmi ba fata a kasar amurka malcolm x dai yayansa ba musulmi ba ne sannan kuma yana dan shekara hudu a duniya faran fata masu aiki da wariya suka kona gidan mahaifinsa kurmas yana dan shekara goma sha biyar da haihuwa a duniya ya bar makaranta saboda talauci malcolm x ya musadanta a hannun mabiya elijah muhammad daga bisani kuma ya nemi ilimin addini gadan-gadan bayan ya kafu ya yi karfi ya shiga gina masallatai da cibiyar addinin musulunci a birane daban-daban na kasar amurka da suka hada da philadelphia da kuma detroit sai kuma shekara ta 1964 ya ziyarci kasashen musulmi a afirka da kasashen larabawa wanda suka hada har da biranen makka da madina masu alfarma amma bayan komawar su gida watanni uku wasu 'yan bindiga suka harbe shi a lokacin da yake gabatar da wani jawabi. masu sauri kun san cewa shekaru 501 da suka gabata rana irin ta yau wato kuma shatar ga watan mayu shekara ta 1521 bayan gumurzu mai tsanani sojin dolar usmaniya suka mame birnin belgrade daya daga cikin manyan birane na yankin balkan a nahiyar turai wanda kuma daga bisani ya zama babban birnin yugoslavia tun a ƙarshen karni na goma sha hudu miladiya dolar usmaniya ta fara mamayar wasu daga cikin yankunan balkan a cikin shekara ta 1541 ta mamaye wani bangare na kasar hungary amma a farko farkon karni na ashirin dolar usmaniya ta fara da rauni daga nan kuma tare da taimakon sauran kasashen turai kasashen yankin balkan suka kwaci 'yancin kansu daga dolar usmaniya ta turkawa da ƙarshe masu ware ko kusan cewa shekaru 132 da suka gabata rana irin ta yau wata kuma sha tara ga watan man shiga ta 1890 aka haifi shahararren dan gwagwarmaya da 'yan mulkin mallaka ɗan ƙasar vietnam hu chi minh ya kasance dai mai matukar sadaukarwa domin ƙasarsa da al'ummarsa su rayu a cikin 'yanci da karama maimakon rayuwa a ƙarƙashin ƙasƙanci a hannun 'yan mulkin mallaka baya ga kuma ya kasance mai matukar karbuwa da farin jini a wajen al'ummar vietnam saboda sauƙin kansa da kyautata ma jama'a da kuma bayar da dukkanin abin da yake da shi ga jama'a musamman ma dai mabukata ya jagoranci kasar vietnam daga shekara ta 1945 zuwa 1969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 zuwa goma sha biyu da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya zuwa goma sha ɗaya da minti agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai biyar da da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Wata ƙungiyar 'yan ta'adda ta Yahudawan Sayoniya ta buƙaci a rusa masallacin Kudus. a nijar kuma shugaban kasar ya ce ficewar mali daga kawancen g5 ya kawo ƙarshen kawancen sai kuma kasar rasha ta kori jami'an diplomasiyar kasashen faransa ispaniya da kuma italiya 85 don mai da martani yanzu kuma ga cikakkun labaran wata ƙungiyar 'yan ta'adda a haramce kasar isra'ila ta buƙaci a rusa masallacin kudus wuri wanda dukkanin musulmi a duniya suke girmamawa kuma wanda yake kusa da masallacin alaksa benzi gobstein shugaban kungiyar 'yan ta'adda mai suna lehava ya yi wannan kira ne a shafinsa na intanet a jiya laraba inda ya kira ga yahudawa wanda suke zaune a birnin kudus ba bisa ka'ida ba da su farwa masallacin su kuma fara rusa shi daga ranar 29 ga watan mayu da muke ciki wato a daidai ranar da sojojin yahudawan sayoniya suka kammala kwace birnin kudus daga hannun falasɗinawa a yakin shekarar 1967 Gobstein ya kammala da cewa rusa masallacin zai buɗe hanya don gina wurin bautar Yahudawa a wurin. Har ila yau ƙungiyar ta nuna wasu hotuna na tone-tone wanda gwamnatin Yahudawan Isra'ila suke yi kusa da masallacin daga ƙasa. Gwamnatin Falasɗinawa dai mai ƙwarya-ƙwaryan cin gashin kai ta yi Allah wadai da ƙungiyar wacce ta sanya mata suna 'yar ta'adda. masallaci al-aqsa dai shine wuri mafi muhimmanci na uku wajen musulmi bayan masallacin kaba da masallacin manzon allah sallallahu alaihi wa a madina shugaban kasar niger bazu muhammad ya bayyana cewa ficewar kasar mali daga kawancen g5 sahel ya kawo ƙarshen kawancen kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto muhammad yana faɗar haka a lokacin da yake hira da wata jaridar ƙasar faransa le croix ya kuma ƙara da cewa mai da ƙasar mali saniyar ware ya cutar da ƙawancin na g5 sahel a wannan makon ne dai gwamnatin sojojin ƙasar mali ta ba da sanarwar cewa za ta fice daga kungiyar G5 Sahel saboda an hana ta shugabancin karɓa-karɓa na ƙawancin tare da umarnin wasu manya-manyan ƙasashen duniya. Ali yanzu da 'yan ta'adda suna mamaye da wasu yankuna na ƙasashen Mali, Nijar da kuma Burkina Faso da ke kan iyakar ƙasashen uku. Kafin haka dai gwamnatin ƙasar ta Mali ta ba da sanuwar cewa ta murƙushe wani yunkurin juyin mulki daga cikin ƙasar. gwamnan jihar lagos babban cibiyar kasuwanci a tarayyar najeriya ya ba da sanarwar cewa zai haramta amfani da baburan haya wa'anda aka fi sanin su da okada a kan manya-manyan tituna a birnin lagos babban birnin jihar don matsalolin tsaro kamfanin jilancin labaran reuters ya nakalto gwamnan jihar ta lagos wato "Babaji babajide sanwo olu yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa dokar hanin zai fara aiki ne a cikin watan yuli mai kamawa birnin lagos cibiyar kasuwanci ta najeriya ta saba da cinkoson motoci a kan manya-manyan titunan birnin wasu suka yi amfani da okada don zuwa inda suke so da sauri amma tare da saba dokokin tuki a kan manya-manyan titunan birnin kamfanin dillacin labaran reuters ya ce bai sani ba ko dokar za ta hada da baburan isar da sakonni daga manya-manyan kamfanonin sai da abinci ko kayayyaki daban-daban da suke cikin birnin a shekara ta 2020 ma dai gwamnatin jihar ta lagos ta yi kokarin kafa irin wannan dokar amma ta kasa aiwatar da ita don rashin jami'an tsaron da za su tabbatar da haramcin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta kori jami'an diplomasiya 85 wa'anda suke aiki wa gwamnatocin kasashen faransa italiya da kuma ispaniya daga kasar ma'aikatar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta fitar a jiya laraba ta kuma kara da cewa kasar rasha ba ta bukatar wa'annan jami'an diplomasiyya don haka ta ba wa jami'an diplomasiyyar kasar faransa 41 makonni biyu kacal da su fice daga kasar har ila yau labarin ya kara da cewa gwamnatin kasar rasha ta dauki wannan matakin ne a matsayin mai da martani ga kasar faransa wacce ta kori jami'an diplomasiyyar kasar rasha 35 a ranar 4 ga watan abrilu na wannan shekarar sannan wasu guda shida a ranar 11 ga watan kafin haka dai ma'aikatar harkokin wajen kasar rasha ta kira jakadan faransa a moscow pierre levy zuwa ma'aikatar inda ta nuna korafinta da koran jami'an diplomasiyar kasar 41 da kasar faransa ta kuma kara da cewa hakan ya saba dokokin kasa da kasa har ila yau gwamnatin kasar ta rasha ta kori jami'an diplomasiyar kasashen espanya 25 sannan na italiya 24 su ma don mai da martani kan jami'an diplomasiyar kasar rasha wa'anda gwamnatocin kasashen biyu suka kora daga kasashen tuhu wa'annan kasashe uku da suna daga cikin kasashen turai da suka kori mutanen kasar rasha kimanin uku daga su bayan fara yaƙi a ukraine a cikin watan fabrairun da ya gabata dakarun hajji shabi na kasar iraki sun sami nasarar wargaza kokarin kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish a lardin salahuddin na bayyana ikonsu a wannan lardin mayakan kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish dai suna ƙoƙarin sake kuno kai a cikin 'yan watannin da suka gabata a ƙasar ta iraki da dama daga cikin mutanen ƙasar iraki dai suna ganin gwamnatin ƙasar amurka tana da hannu wajen sake farfado da ƙungiyar a ƙasar ta iraki don halattawa kanta ci gaba da wanzar da sojojinta a ƙasar ta iraki kamfanin dillacin labaran iran press ya nakalto majiyoyin tsaro na ƙasar iraki na cewa runduna ta da 51 na dakarun hajju sha'abi ne suka dakile shirin mayakan na da'ish na kwace garin mahul da ke cikin lardin salahuddin a daren jiya laraba kafin haka dai kafin haka dai jabir alma'amuri memba a rundunar dakarun mabiya masabar shi'a a ƙasar ta iraki ya yi gargaɗi kan yiwuwa gwamnatin ƙasar amurka za ta sake farfado da ƙungiyar ta da'ish a ƙasar iraki banda shiga kai tsaye da take yi a cikin harkokin siyasar kasar an kafa dakarun hajji sha'abi ne tare da fatawar atila sistani babban malamin addini a masabar shi'a a kasar iraki a shekara ta 2014 bayan da kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish ta mamaye wasu yankuna da dama a arewacin kasar ta iraki sannan bayan da ta sami nasarar murkushe 'yan ta'addan an sanya dakarun cikin jami'an tsaro na gwamnatin kasar iraki a shekara ta 2016 masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan To a gaida Tahir Amin da ya kantuma labaran duniya yanzu kuma sai shirinmu na gaba shirin na namu leka Iran inda zai kawo muku hira da muka yi game da bikin baje kolin littattafai na ƙasa da ƙasa da ake yi a nan birnin Tehran. Ai saurari lafiya. Muleka Iran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin yana cin sa mai kawo muku tarihi mu wurare masu dan tarihi da ma wurare na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya ko kuma harkar kasuwanci. har ila muna shari kan wasu muhimman batutuwa da suka faru a nan kasar Iran da fatan masu ya ce tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarai shirin. A yau za mu kawo muku abubuwan da ke faruwa ne a nan kasar Iran kamar yadda muka ambata a sama. Daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali a nan kasar Iran akwai batun bikin baje koli na littattafai da aka buɗe a nan ƙasar a cikin wannan makon ne da muke bita aka buɗe bikin baje kolin littattafai a ba masallacin juma'a na imamu Khomeini da ke nan birnin tehran inda aka buɗe bikin a gaban ministan al'adu da shiryar musulunci na ƙasar iran da kuma takwaransa na ƙasar labanan akwai kamfanoni buga littafai da dama da suka fito ƙarshen duniya talatin a wajen buɗe bikin baje kolin karo na talatin da uku yasin ahmad van ministan al'adu na iran ya faɗi cewa akwai kamfanin buga littattafai guda 1,700 da suka halarci wannan waje domin baje kolin dukkan hajojinsu haka zalika sama da kamfanonin buga littattafai guda 1,100 sun baje kolin su na littattafansu ta hanyar yanar gizo bikin baje kolin an fara shi ne a ranar 11 ga watan mayu kuma za a kammala a ranar asabar 21 ga watan mayu da muke ciki kuma an gudanar da shi ne a bangarori biyu ta hanyar yanar gizo da kuma keke da keke ko kuma ido da ido to mun jin karin bayani game da yadda wannan biki ke gudana na tuntuɓi malam ibrahim wani ɗan najeriya da ya taso takanas ta kano ya niko gari ya zo nan iran domin halartar wannan babban gagarumin biki na baje kolin littattafai ga kuma abin da yake bayyanawa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ne sunana Ibrahim Idris Natayu daga Kano, ɗaya daga cikin masu cinikin sai da siyarwar littafi da udon shi daga ƙasashen duniya wanda a yau nake halartar wannan baje koli na Tehran karo na 33. Muna kasuwa ta littafi a nan kasuwar kurmi wanda sunan wajen mudarul umma ko kuma an fi sanin wajen da shahara da ibrahim kantin ibrahim dan nijar wannan biki na baje koli na bikin baje koli ake gudanarwa a wannan shekara karo na 33 a nan kasar iran taharan taharan kasar iran ɗaya ne daga cikin bukukuwa da ƙasashe da dama ko kuma duk ƙasashen duniya suke shirya wa al'ummarsu domin ci gaban ilimi da kuma ba da gudunmawa Eh, mai yawa ta masu littattafai da kamfanin da suke gudanar da abin da ya shafi harkar ilimi baje kolin abubuwan da suke gudanarwa ko suke aikatawa ko sana'antawa ko kuma suke ma'amala da shi a tsakankanin kasar wajen ci gaban ilimi da kuma wayar da kan al'umma da kuma ɗora su akan hanya ta ci gaba a bangaren abin da ya shafi addininsu da al'adansu da abubuwan da ya shafi dokoki na ƙasa da kuma yanayi na rayuwa da kuma inda aka samu kai a wannan rayuwa ta yanzu ta zamani ma'ana abin da ya shafi harkar cigaba na technology da abubuwan sadarwa da sauransu saboda haka duk nan abubuwan da na ambata akwai wuri ko kuma suna da matsuguni a wannan waje na baje koli da ake gudanarwa hakika ya kayatar da ni gaskiya domin abu ne da muke bukata muke so wanda kuma yakan yi mana wuya a irin kasashe irin namu kuma alhamdulahi eh, muna zuwa irin wannan waje ne domin mu yi kokari mu ɗauki tunani da basira da kuma abubuwan da zai iya amfanar da al'ummarmu mu kai musu domin su ma su sashi a gaba kuma su sashi cikin jerin yanayi da tsari irin na rayuwarsu domin haɓaka wannan al'umma ta isa gaci a yanayin tunaninta na duniya a yanayin tunaninta kuma yanayin tunaninta na lahira. To a gefe guda kuma na tuntuɓi Sadiq Aliyu Musa wani ɗalibi ɗan Najeriya a jami'ar Tehran da ke nan ƙasar Iran domin jin yadda wannan biki yake gudana musamman ganin cewa an kwashe shekaru biyu ba a yi wannan biki ba saboda yaɗuwar cutar coronavirus ga kuma abin da yake bayyanawa. To alal hakika dai wannan taro dai taro ne na musamman wanda ake yin shi a duk shekara kuma kasan ganin kan cewa an shekara wajen biyu ba a yi ba to wannan karan zai zamanto da akwai irin shauƙi na irin an kwana biyu ba a haɗu da irin wannan taro ɗin ba ma'ana taron baje kolin littafi da ake yi a nan birnin tehran kuma ganin kan cewa a duk faɗin asiya wanda ake a tehran wanda wannan shine karo na 33 shine mafi girma a asiya to taron yana nan da matukar muhimmanci da zai taimaka wajen eh, masu littattafai da masu buga littattafai su zo ko kuma marubuta zo su baje kolin su a wajen sannan a yi musayar eh, littattafai wanda za su zo daga kasashe daban-daban tunda dama taro ne na ƙasa da ƙasa to wannan kenan a takaice. To ma saurare laifin daɗi ƙarewa in ji masu iya magana ga lokacin da aka ɗaya shirin ya kawo jiki barin jalin zamu shirin a nan amma a tarbiyyar mu a shiri na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaba wannan hira da muka kawo muku amma kafin nan a madadin bakinmu na a wadan mu na wannan makon malam ibrahim daga najeriya da kuma sadiq aliyu musa ɗalibi ɗan najeriya da karatu a jami'ar tehran da ke nan birnin tehran muna godiya ta musamman gare su game da wannan gudunmuwa da suka fara a cikin shirin ni da na kasance da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya sai da muna gayyatar ku zuwa ga mu na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. to yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa To ba ta da bata lokaci ba ran ku haɗa ku da mawaƙinmu a wannan shirin mai suna Murtaza Gudarzi domin jin irin abin da ya tanadar mana a waƙar da yake rerawa. Ai saurare lafiya. to ma saurare bari mu ban kwana da ku a cikin shirin gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki zan ja linzami a nan a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke su a ɗan shirin amma kafin nan amma madadin tahir amin da kuma labaran duniya ni da na jagoranci shirin nake cewa ku zama lafiya za a iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.